بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ان شاء الله تعالى بياننا ببيتنا التمرة أيوة يوان سيدنا ابو بكر يواغي لهم يقومين وقبس كنا sai duna abubakar ibazaitin zai tiyeto alkhairi kuna ji soci wudelo lokacin halifanci wina eto yin kakanca na iba zati wana mugayi soja na janabi muhammadu jishiri tunno da ba ta wani mugayi soja ya usama wani la usama shitiya na usama yin zaid ji kokari sai na soja na ji da ko zuma ya ji da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata wuce da tabbata wata wuce da tabbata ya gwana mu zai tun wuce na walwana wudi alkhairi ne tun doro na wace bayina ga da tuna gun cabayin akun wala tabbata lauda yana nabi muhammadu jifo rubin tun lalu ijagwana ga kada ya luga ga wufe ba wugan na wasa tun da ci etu ya nabi muhammadu mai cici na sallallahu alaihi wasallam na kai ya boye bai milatiya annabi sallallahu alaihi wasallam na na abubakar dina ba ci militu alkhairi uji ngai muharabatul murtadin gungun gan bai zai jijiri daga aji musulunci bayana na shiga kuce a wani agancin bai na ji da lamitu zai ji feji da waga annabi ya yau gani bai zai shiga a ya tsakanin guje ma na shi kwata ko mini tuko na shi kuke je lobe na wanga iko ko kan kur'anu a kur'anu ko kan zamani bai shawara na sayyiduna umar layuna ci lamituna ebo ya kunye mama na gun a ce umar na jiku ƙor'anu fitina eto yi ni ci gai alfutu hatul islamiyya allah kin ji sarawai kin ya kafin ji kin ya mushirki ji wa ku gaje kin ya musulunci zamanin sayyiduna abubakar mini kin wuce kuna ji allah na gai kin ya furs ganibe kin ya romina kin wuce kuna yau na tsoba kin ya musulmi shi nan amma da nasara ta abu to sayyiduna abubakar miniyan ewa alkhairi na to ci ku fauna yiga ainihi abdullah sannawi abdullah sanna babuci abu kuhafa amma ainihi sunna baban sai usman ne sayyiduna abubakar sunnawaye salma a mai yuga umul khair sunna guba ba nan ziwa kin da dai zai dai sunna wai ke dai kuniya na ya ummul khair sai duna abubakar wasu amma ma na ma nabi muhammad hudu ya guba da sallallahu alaihi wasallam ko dai ga nabi giwnu guciya ya guba giwnu guciya guba ma fe ya maci masoyiya nabi sallallahu alaihi wasallam tun ala to nabi ta tun la chawaza a ga su ko ton fidojan gana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai cewa zina ga yi zakakanca mini ba gijo na yi wazo na gala annabi gama da auto ahadan ilal islam illa kanat lahu qabwa ghayra abi bakr doro mi ga yi gabe lo musulunci na wani da gomiya uzura da lube yanzu amma ba bai abubakari bai gangan zo ni bai yi yi bai yi ngole to so na ga ji sunna yi na fana gaya wani wayo ngole uzirin do ci ofe cin lebe zo a ga zan ji wa ila mitu to a cha go ga zan doro wi na uzirin na ji be zo amma ban be abubakar mu yau yazo ne so ku be su sahaba wuce kunna ga Saidu na abubakar mini tun alkhairi wuja wa fefe iye gi wuji maso yi wuji mini ya kure shi ci jau gabi a jadinin na iza ji mai yi wusarawun itace ya kure shi ci jau na ilami tuna ke Saidu na usman ya gi afan na bai halifa ta ci zuma ya nabi muhammadu wani Saidu na abubakar din da musulunci zubairu ya gi hawa talhatu ya gi ubaidillah zan na yi da mini ya ubashiru na biljanna ba ta saba biyu a alo musulunci lokaci na ya guna mushirki fe lati na abubakar na biya gagana ngai wuji na shi da karkashin abuna wuji na shi fe lo musulunci a mafi kwa kafiri jona na abubakar bi duki nga fe da sha fe sai ya kafiri na shi fe jan azaba na bu wuce fe lo agwagi ebo tsoci wayan doro biya ebo tsoci mini wuji na shi kafin jifejin azaba na bilal da ba na iladan koya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bilal ya gen riba gan bai amira ya gina fuhaire to zan da caji fi budai na ji mushriki fejin azaba ya musulunci na gona sai duna abubakar a kpaga lojin ijira da yin habasha wugayi ijira ya farko na musulmi jijilu habasha ya bu bayi bayan makaci shawanar amma izaba yin doci ne ga ibnu dogna ga ugu sai abubakar bunye ko bawai lo ga bayi ba makaciya ga gangalan gama da kiyan habasha rufe gunga mislo habibakrin dojin abubakar la yaro watiya watiya ko la yukhraj nan da ni wutiya matsaya abubakar be ken nun feji za wangi te muku da kin yema ka wana a ni wutiya unje ba wuluda waya tuwa danwe wa danwe sai na abubakar ci je balo maka ci da fedun lokacin da ci a zaba gina ci biya e da betutuwin ndu wa gwa tebo eh, sai na abubakar ga gara na wa damiye na lugo su ku damiye yadda ya su kogan yadda zandoro bogo amiluwa kacan gawa jikini fisikin zandoro a gawa lagwato na gayanu ya wani mutu da mini ya zakoyan kinja ya yi ga sayidul kara bai abubakar gan ugwaya musulmi na ibe imani na gboka na yana n'oge ya daji be tutsayin zando cike tutsayin soci lugbar to wago ga ibe security zai zabi wani imani wa doro su kwai to ya waje security ja ebuna gun be security ji wa doro re wallahi tallahi za ku ki ku kya wo mini za ku jibo na ji security ya jiga a gumi be ban da security ya so ga tunga wazu ne bugu za ko ibe security fele ga security yin so cika ga minitun kuna yin sa'idu na abubakar lona ekun dana nabi muhammadu lo patana gani olóòrùn sallallahu alaihi wasallam gani olóòrùn wọ́n gá máa jù látúta túta òun chíkọ́ ẹkùn ugai zai latu tamchuko na nabi muhammadu gun bi sahabu ji gun doro zumu bwana ekun kici mutan ekun nabi gun zuma gwe ti lu ijego eh na kai guna na e ba bayani ndo tijo ko e ba bayani na tulani na nabi gun zuma gwe na yi gazwatu tabuk ekun tabuk alewala ya tsara ya kuma wuce ji fahimta ko to sai na abubakar galla tuta wuce koya ya kuma wuce min ya alkhairi na ji tsoci tsobe na annabi sallallahu alaihi wasallam wa duna abubakar ji foro gawon shi musulmi da zuwa tiye to hajjo e yayin to anici no da wato tsoci ajiye yayin goci zuma ni wuje hajji wuce zo nan gawale wuje bana ajali ajali ebona wa zuto ajo zulhijji je bada madina bakwai zulhijji muharram safar rabiul awal ajali da wani ajali da wani galu gayin tun filiya rafa ga ya ankali tutu hajji na mai lodani la'alli la a ba da ami aza ebona mai lega ya ji wannan ga aji su ne ga sojo aji shiga gabo sai na abubakar wula ga wushe musulmi ci tun bai rayuwi adalatun a adalatun aji lokaci na to mini alkhairi na tsoci ta na abubakar rabeyina wadda ya gishi e gishi zagutowa ba abdullahi mini giwuji budon abdullahi na udanci na gun kinye ta'ifo kinye ta'ifo mu ga fiya bai makaya wọ́n ṣe ṣe mú ṣíkó wá ní na mọ́mú ṣíkó ń saudiya ṣíṣì babu aja da gifa wani kinye ta'if mu ga fiya bai ya ishi e na gaba adin mutum wọ́n fi gajina na bi raune ishi e na kinye ifo na lawa zilona lokacin da maka wani wani da miniji wuce ko na tsohokin ya maka na egiyar na abubakar na iga abdullahi na mu ya jajali shabayin halifanci babuwi na babu halifanci zunina a caga jali wujen muke digin zage asma na yi miya zubairu na awamina muke dai ginza gine ga umma abdullahi na muke dai abdurrahman abdurrahman na ga lafiwa ki da mifuna anabi muhammadu a jajali na sallallahu alaihi wasallam shi be e bayina na aisha ya gi mu ci da sun annabi bai mai zibo na na aisha lokacin mu ci go siwak annabi na na aisha da annabi ya gida siwak ci ga mu gobe ga mu ci ta siwak mu ci zo ce layu sila ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yadda na muji siwa ka zo na guji ishara ya zada tun so shi na na isha ga mulli wuya ji siwa ka le iri siwa ka na wuji fahimci na nan bai ci gutanciya egiye tun shi yin saidu na abu bakri na goye ta ijo kpata na ngayi na ya mumini jo zida wana na na aisha na wula ya nabi muhammadu tun yi egiya gutu a bana annabi shi can yi tsobonuwa belalo madina na na na isha ya gutuwa ni kanga ngole mini giwusha ozandoro gadmi gana kabo ute kwata ya wapezio aisha ebo elatu be alkhairi ko ya ilimi na so ci gigun yona uzagiwa ma sokuta sokuta be kati so ci be boyuyu egin tsoyi e cin iduna abubakar rugai muhammadu muhammad nan bai ji gaba na shikin ya misira zamanya sayiduna ali zamanya na ali yi gaba na shi babu kin ya misira amma biyu kin ya misira babu abuwa egin to abaci umu kulsum umu kulsum nan amma mazuma jale zibo ya sayiduna abubakar na yawu gwaga yi miwi biyanwe wuce lu ishe gwani da sayidu na abubakar wanda yake gutu a bakin da na etabiya yi littafin wuce ya itimamul wafai fi tsiratul khulafai yin ashak muhammad bin afifi albajuri na tebe al-ahdari na dole wadda gin zage guni ba giguta annabi wasu a tula bai zage guni ba giguta lokaci na saidu na abubakar go hilafanci na wadda da na yi ga asun huna da nuyo na tiya jini ya babu iya madina wa kan gada bunan ga madina lamuwacin kendo na wani ba ni na bunan madina jefe da ba ni sosai sayiduna abubakar ya bai kyadubu bicin waji dalo da nan nan da imi da baga imin sashi fi madina jinin bu man do ci lada da nan nan ezan a ci a gan waji dalo baga fondoro kan do ci tudo amma gwa ko ezan waji dalo amma lokaci na na abubakar go halifanci gude tsogutsun aina iyali una da ba ga wani wulashi da shi madina shi ne wacce na na abubakar fece ci da arziki ba ga fe wute iyali una ga wacce lugwa lokaci na go halifanci na gude tsogutsun aina wadda ga ya zandoro na ji zawon gishi jagora nan na wake ya ji shagala da kibo wacce wana ugwaya sai di wuce yi wa arkan jama na takwasin wana ga yi na goyi zuci na da wana wani wule ga yi wani wani da waza nan wani bai kiyan uzuri ya mu bi arkan jama na da gwamnati fe mini arziki musulmi jo fe lawa bukata ya biyu benin gaya iyali uji gine ya fondoro idan na ga kun bukata wa fondoro bai iyali uji na gawa juliyo mini ya banki ya musulmi jo baitul ma'a ya musulmi jo Allah akbar iza mu yo na fejin haji umma fejin umrana tuta ci alinna aluma musulmi ci be ga edina wana ngun ewedina kun bukata toto ya lewo jina alawa baya wani ya ni shugaban kasa kenan wace bayan sittatu alaf dirhamin butun edagutun ga bayoyin sanawiyan eyo ba ya ndoro ina yi gaya wata shi na dana kuma bukata gbogbo ya zo ya shi alawa layu eti wato ya wuje yi da harkajin maji shari'a kin gode hukuma jejin ba ni da ewa ciyaman ewa gabana gomale ya ja hun so bayana an kalli alwa kijin maji amma famba gani biya ce na ina yi na nga juga da yin buru abu nga mala zai ji shi zoye mini ya zaguru shi wani gwakwa gbataje ba fiye famba bai dukiyana na baya galawa bukatar sayidu na umar da bayatun lokacin walifa musulmi shi nan ba sayidu na umar jajali na emi da bana kuzin mu wani yayi min wuce ga darul qadai mutu ya bi masalaci madina ya kila ya layi min na ga darul qadai wa ga yabbo ne min na ga kun a shawo batana sayidu na umar gici lu ishe ba annabi wasu jajali na mu arziki da gwaye ba yahudiyo e ciki bu jingina da gwayen gici na wagin bu na ba yahudi e ca mini arziki wajen laji jingina misali waye wayan a ga laziki wa bena wugwa gan kan duwa na waga bai bata wani arziki wannan dashin bawai ko ya amfani wannan dashin bawai tsofa nga nufe ya yayi wa ezo shi ci tsoji a yi be jama'a shi be jama'a shi ebo ne lagwato aki jama'a sai na aga ya ne Allahu akbar so ku ya umu ya ngama ya yi na jela dia uzire so gya ebo ya jama'a na jajawa ga alatiya da amma alhamdulillah irin zai so ci gigun a yake Nigeria na zandoro le irin yau na kufu ne a ga ya zuciya wuwa ya wasu da hukuma bayu na dana ke yi bake nole ga sefu yoyin zakirki kici bake le ba ya jama'a ya ke ku biyu na ya gyara musulmiya to kafira na ji gwagan zagukin bake le gara sadauna na jilotun alkhairi bai tafawa balewa shi nole ya je na ta kiyan da ya guru lona a fe wasa a sai wasa kawo mai ku da yi ja ka allowances suna yi lamar ya shuna a har kare shugaban kasa titi an doro allowance da buri kin da yawa ya loki nigeria wasa allowance gabana shi a ciga ciya shi a ciga ya lo abu ya lo abu pata allowances ilaci shi baki bu mu gagan be kodayan azaki jama'a na dagwa ne. zuci kirki na jatu a nan min ya bojiyar na abubakar a lokaci na ugu alifanci na sai a toye zuwa wani a gafe falali wata ganin satsoji ya lalali don gwadon bici tu da mini bojin go wani ji amfani bai kiyan lali eh, fi ba za da koyi sun da shayi ne da awu dinan ya e zuro na gan wai wala ni fa lali magoyi na so ku goya bai ne to sai bayani ta jaliyan sayyiduna abubakar allah akbar ito e yin jumadal akhira nga yi tsana su yi ci ga daraja bona jumadar al'akhira? nga na abubakar ajajalin wake tota na jumadar zo da. nga wujan ijira nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya guki kanga ya gobe gute ya gobe gute ne alifanci jin sayyiduna abubakar ya guba bitsa tsagute ce tufa gu enuji ta alifanci wani da wani gabata biya da sananiya ziyo ya sahaba wuci kwanna ya sahaba wuci kwanna ba ta biya po bayo wuce sahaba wuci kwaje kan fona batan na luye mura na a ga fuyo na banfiri fogwa sarawin famuci wuce da funuwa tun da nun funuwa na zazzabi felu zazzabi felu da zazzabi na arfa wegi ufetin ya ji febe shiza bi shi zawon gizi da sallah waju na umaru ga da shi zawon gizi zo eh, za wangiji ci fe min bo fe da sawmi fe min bo fe da sawmi sayyidina usman udamini zai ji fe kukya waye bubuwa udana kandoro biyu ngo te go de za tsombaji amma de zai hali wa ga hali ndo ci udana biyu ila ji lozo to ta ci sahaba jo adde zai labban da ji sayyidina usman lokacin da baton a'a oh, Allahu akbar batan dai ku kiya ba ci shi musulmi shi ma zuwa ke ganyen nuna da sababi e ka kuma yana mai sababi e na yake nuwa nufu e fana ba fere da wasu rawun tun da nufu nuwa wuce na ga wale yana nabi sallallahu alaihi wasallam da na yi hajjin wuloshin ci ya ci sama tun ya kobo wani ga da wani da wani to a ci a ganyen zandoro a yawari daga ga tun da nube masalaci fokan zana a wasa sun biya aliwe masalaci wa sai aje dinin su kuwa su bayi ke su ci su bayi ke ide wayi je ya kuma da ya goro yiwu fuci mawa biyu ipya su kuwa wibe kalmatu shahada nufe yi sahaba wuce kwari na wule ga batan na gina wule ba ku wadana ga wuce ga alama ya batan da wanda ya afiri ebonan na gbana wale liana gawa ya yi mu fayi sahaba mu ci ji fayi kwaye kan bayanin ga me wa shawarari ebona batan na lomi da ana ta nita amma dai idan me wana me wazai me da khalifanciya zuman gwajin jagora na zai mamile lega gwatun nai nai na umar kiyeleyo kiyeleyo sahaba mu ciko na juyi bata nan nuru fe diga khairan khairan wage wage wage alkhairi alkhairi mu fe yi sayyidina usman ga biya ka daga nan za koji ni kinje bana ka ga alizo shi sai bai zin za koji ga wa ga wujin rezo shi na ji aine ki ji biya yi bai yi ci tsari democracy da na yi ne billions naira na ga lotun ya luma yankin jinare a za ko je lizu ce musulunci wane wane ci shi soja ji ci shi polisi ji man ji ma zaki mu ci koji zai je sun da sokona ci shi ji na je sun da sokona ya biye zai le yau ga go na ne a ga wani da ji cancanta ibo da su soku wai wai ilimi a ga to ya ka ga jin ya saudi ya harbe ba ni zagitsu na tsoratsu na mudawa ne gama la na ga gaitsu fitinan da ba gawa gida ba na yi biyu da ba ne na yi biyu da ba ne wajen yi la'ad bai yi wa cishi na tsoala da kawai ya shari'a da cin bai tsari ne gama fuwalu ma shiga bai fitina wadda na yawo gi bata na gawale ga tunna gawa zanna liyo zuma ta limbo na gawale ga ya zo, ke zo. wudi aminci ga wudi aminci ga zai gitsu na zuwa ya aminci gaya mai kaza wani dai mai aminci bugu alaka mai gajin ajali wani wuce ma ga alatuwa yau sarewa na musulunci bebe na ufe yi na usman gubi na bayanin na juka ki bayani na wuka na gan na gaya likawali na abubakar na yi halifa ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam na gaya tuno loyan alikawali na wula ya zo bayan ijeli ubuwa na kas wole wani ji shara ya luma jikin wani lolo da wani wa awwalu adi bil akhira na yi ya kiyama wani bi ma'ana na gaya likawali na abubakar lashishi na yi halifa ya tuci sokona lokaci na wani wagu ga yi jayana bai lokaci na wada ake ba bai sokwena wadda ya zo ba yi kuma da ca bayan alamar al'amari kiyama ta zaguru shi kenan bugu ogele na sayan su suye wasanci na wadi a jiya oji na da daji wa cewa ebe na mace ne wasu na da ajele na kan da cewa gaza ku da asibiti a dai markawa muga tun an kaliu da shi wa ya ganyi ga mu'amala na juji yana wa ya yi ji a daga yi da manna wa yi bai kwano ya jalife ke dumsa don wudana to kan doro na waga bai ga da hali irin na wana wadai ga satu an kaliu ci da shi ke zai shishi batan ci bai wani kwanci kuina ka ce ne wabe wani wato na wasanci na wadi a na tun wai bai lafiye a ga wani waje aka a zai jinyi wani awo wani batai da zaka mai bekan doro amma kabola ja soce agwo kan macile ba ta ci da bai soce waya ankali wadda shi to wasan ci na wadiya ji na ji wani zando shi kama kama ya da asibiti wadda abiyo ankali wadda shi ba sabi zandori ajiyar digan wadda bugu yi tsala marin na wasanciyar sayiduna abubakar ga mifa miya umar lashi zoye zumanmu mi mazai miliya ya dana alkhairi mi kpaure alkhairi mi kpaure wutona mi laye tiye ti shoya ya na nga hakuri ji be yi uci jin adalci to na gaira yi mi ti wai na me tuye ga wajibe yi na wajin adalci kuma ja kuri yi. amma kuka bai tibi na ci ji zalunci wuce lamari je ba fala ilma li bil ghaibi mi ke na sona bogo mi kpaye ran wa be jinna amma na to me jun zato wangi ti wona wa ja dalci be amma kuka bai jin do ci na jin na wuji mi sai ya aiwa ga wani sala wani be shi zo ce tibi na ko hawa. mi ke gaiba na to mi ke na ga mi jidana hm, wale za gurushi ngawal khair aratu al khair gata mi kwa be umar na me waga un shi zo zuma ajalin bona ga yan doro na mazawangin doro asana mun yi kakaci ba tsoci ga mawale wa sayalamu alladhina zalamu أي منقلب yanqalibun وفي aya qur'an nabi نبي shuara ayona nga wasa ya lamun lazina zalamu zai ji cicita caji bi na kube na fasa kuba ci betun lembaji na abede ayyamun kalabin yan kalibun e na ga yi ezoba na ezo ba dede na ga ca gana ate wayan na ji bugu alkhairu sami ba bai wa gbaya zawon al'ummai musulmi shi kedi ya zai mai wago shi zo zuman wani da wani ya yi daji bai zai miliya ne mifa ji dangi ya mi mila ya zo dushe zuwa gamin ya gimi jauta mi talatun na yau a umar a ce ga mila gushe ya zo bugu fasma ula wa a fi'u e shi tukpu ya mai lametu ebe eh, na mifa miliyu le tira yin buhari alkhairi na mitali ya biyu na gala miliyu ya yayo sahaba ji bayani wa fedi ga sami ina wa tana iwo imaga mitu ina wa bayani na ufe saidu na umar oto ngo le wa je maji ga yani da wannan ufe ga gan biyu ga inni kad istakhlaftuka ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam me wa ga wolo je halifo ya sahaba ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya umar ya umar kyo gaga tsoci wi bi haki ji na da ya shi na waga lo igiri wa gogo wana uma ke ibe tuna da sadne igiri na na waga ya eshi wa gogo wana allahu akbar so kwa gona fila gobo are so ga farila cin game ji na filani kuke a ah, farila wajen wa yawa umar wato ga gafa sun jale kwa foki ya mai a da sun ji foki ya mai tun ji ma le kwa foki ya mai zandoro na tun ga le kwa foki ya mai na waye ce mi na wato gaskiya na emi na wato gaskiya na ga latsun wule kwa foki ya mai bogo e tunna na mai wa da wadana ya umar sun zan da ciya kifa kiyama yare zai ji matsuwa a kifa kiyama yana a zai ji lami tuye bayan ga manana ci ji gaskiya na ga ya umar su kucin ayaji ayaji be etiye saukyau ayama be etiye tsananin ayaji be ci tsananin ma be ci saukyau mujibu yin da ci buhari ebo mumini olufe zai wa jannana na umufi obiciyan azaba gana su kucin ya ti babu umacin ya ti bayi babu ga yawa umar wale ya soko ba zai ti gimi na jawari ebo ya tun da ya jo Nga fa'iza zakartu ha kultu inni la arju Allah na minu kando da mige gba aya na je gaga tiya ya e tungi mi na jona mi aji mi fe ba gani be ci ga uga da mi fe da ta cha bu ma a cha ga so ko ba za gi mi ari je na je ayi etiya etunguru ajo e, e, e bona so ko fa be ayi tun de kan kando ro so ko ba za na mi aji go batumi da batun gi mi ari je na je da ya umar fa in hafizta wasiyati wa gatsa gambare mai jin wadana zai dabwana wa ba ku zai dabonare zai tutu gabi Allah na wa gatsa wasiye min na wa deboyu ga zai dangane bi wayna kima ga yawo wani ga ganna ya wayna dana na dabwa amma wa gatsa gambare min na wa deboye ya mi ga zai je guro guro Allahu akbar ajalin na umaru dabe na da al'ahira ke fagutota da allahu a ajalin na abubakar dabe na da al'ahira ke fagutota da wajen alifanci ya guba ceto tsaguta ceto fagu wadda jikon yau miniyan alkhulafa horashi duna hukun kuya ya sayidu umar na jimi tunai ya go tutu ya sayidu na usman wani ya gobe gube ya sayidu na ali wani ya gutu wani ya gutu nga da jikun kuma eh, biyancin wucin sahaba wuci lokaci ajali da bai allahu akbar goma ne ajali gutaile ci ga wula wasan ci soci bai ya sahaba wuce kwanan a ga yanayi egami ya zuma gwanatin ya misu ya sayi na abubakar wani ngayi tawaffani musliman wa alhikni bi salihin lafazin na ya misu adalice jau egamin na gasoci yi wudegan wuce luyi jego kima nawa tawaffani musliman su kogo haliyemi su kogo rayimi ta tiya musulunci wa alhaikni bi salihin wa maulami wa gungan bai wuce kuro waje aljanna nole inda gayi ito addu'a nabi yusufu rabbi qad ataitani min almulk wa alamtani min tawil ahadith fi السماوات wal أنت tawaffani musliman wa والآخرة bi مسلما والحقني بالصالحين أدوان نجا نبي يوسف ba. bogo yi ga zozo be kiyo bi aduwa ne mo e bone zai la chagi chabe la gi ta chen la gi ama zo ba ja kusi be kya chi gbogbo kando re zo doku be la liti etia so ku gora yi mo gan be imani zai fukuya sayyiduna abubakar no na ga yi zaujatuhu yi miuna yi ga asma wa yi ge umaisina yi miuna ngo te go de me asma wa yage umais umake de gin zage ga asma Allahu akbar yin yun na ga musu ji wasan shiga ufuno imi yun na go ji wasan shiga ga jaje jajali ufuno gan be yune ya abdurrahman ne agala wa findo jo ci funo amma na abubakar ladai da alkafa ne guba wakil da na mutu ji wasanci na ga alkafa ne guba a cara a gason wuyan. zai ji kun salla na yi halifau ugai na umaru igiyar khattab ishi e a cika ga sokunya na abubakar da kataina na aisha bu wata gina na aisha nan na gan tsangi guta a cincika inda ga na abubakar mu da mini zai jaje ilimi ya ina yana wa ganan na wa gagan yusuf ko yu ilimi fasara yana kin da ya gigun ya na eh, annabi yusuf alayhi salam su ko gigun fasara yana yula to tsan yi gutan na gayi ziyo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar sayyiduna umar ga wale pata za guta ta na jikata nana aisha ba sa ishi a caga sokunya alifa wuce kwanin tuci soko na yi tishiye waleji egwa tuci soko jigawa bai annabawa soko jina zandoro bai jena man jiga ade na je ciwon bai falalle yiriya sayinu na abubakar na a da ga zaguru da na umarji annabi sokwa umarji tuci sokwa aya da jiga sayidu na abubakar ya ce mu ken na manya shar'u sunna al-imam balbahar be biyu da littafi wani e eh, zadda ba na da darja ya ziyo ya sayidu na umar na na abubakar na igwa na bisa kujiga wani na so shi be boyi wuyu a kun da hacikata yana na aisha a ca 18 sayidu na abubakar wula ji daidai gani bai kwati ya sayi da eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana allah makpa allah makpa e kwati ya annabi muhammad wa ta gabo allah e tiya sayi na abubakar ji daidai bai zai ga da kabarau foga na yi e yuna yi ga abdurrahman na gan bai sayi na umar gan bai sayi na usman gan bai abdurrahman bin auf dabini zai ji na ji bishara da janna yana ma zaki wuce koyo don bai talhatu ya gi ubaidin layi dai ba ta sahaba wuce kwanna jaga ga da kabarin ko ba allahu haguwa na zai gwargwado ya yi ta yin sahaba wuce kwanna su ku gan da alkhairi so ga gan da alkhairi bai ilimin muciya addini musulunci na ya wani wato lo sarawai musamman ya kunu lalokin kinkin nan tajibe tiwo idan lami fagwa kowa amma wato shi kwallo ya dini su ku go ganbe alkhairi so ci ga sai dana abubakar ganbe alkhairi so ci be dawiyu so ci be dawiyu so ci be dawiyu gaba su koya bai ga da ta yan alifa baci ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sai umar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك